أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وصلاة وسلاما على خير الأنام محمد صلى الله عليه وآله وسلم وبعد yau ma kamar kullum Allah ya sake dawo da mu cikin ci gaba da mu na wannan littafi alfiya tubni mari to kamar kullum insha Allah yadda aka saba zan karanta sai a karanta wa in tukarrar la li tawkidin fama تفريغ التأثير بالعامل ده في واحد مما بإلا استثني وليس عن نصب سواه مغني وليس عن نصب سواه مغني ودون تفريغ مع التقدم ودون تفريغ مع التقدم نصب الجميع نصب الجميع احكم به والتزم نصب الجميع احكم به والتزم انصب لتأخير منها كما لو كان دون زائد منها كما لو كان دون زائد كلم يفو إلا امرؤ إلا علي وحكمها في القصد حكم الأول to har yanzu muna nan cikin babu listina mun yi bayani satin da ya wuce kan hukunce-hukunce guda uku muka ce ko dai istitna ya kasance mujab bi ma'ana sabit wanda babu nafi a cikinsa ko kuma ya kasance gairu mujab bi ma'ana manfi salik ko kuma ma ya kasance mufarrah bi ma'ana naqis wanda bai tattara rukunnan da muke bukatuwa wurinsa ba wanda muka ce su ne guda uku a samu datu istithna a samu mustasna wanda yake shine kafin illa a samu mustasna min wanda yake shine bayan illa ja alqawmu illa zaidan alqawmu muka ce shine mustasna don shine qabla illa zaidan mustasna abin nan alqawmu shine mustasna minhu yawa qabla illa zaidan shine mustasna mansubun ala al-istisna to yau insha Allahu za mu yi bayani kan hukuncin nanatuwan illa mun yi bayani satin da ta wuce idan illa ta nanatu to ko dai ta kasance littauki ko ta kasance da gairi tauki to in ta kasance littauki ne kamar da gabata a can muka ce to mulga ce ba ta da aiki inna ma ta zo ta karfafa magana ne sai ya zanto sunan da ya tsayu bayanta wato zai kasance badal ne na wancan suna da gabata ka kaman la tamrur bihim illa al-fata illa al-ala illa al-fata illa al-ala al-fata shine mansubun ala al-istithna illa inna adatu al-istithna mulgha wancan al'ala shine badalun min al-fata kaman kace ne tamrur bihim illa al-fata al-ala to yau insha Allah za mu ci gaba idan la ko kuma illa in tana natu a cikin jumla idan illa tana natu a cikin jumla ko dai istitna'in ya kasance tam wato cikakke an samu rukunnansa ko kuma ya kasance mufarraj bi ma'ana naqis rukunansa wasu cika ba to idan illa tana natu ya zanto ba littaukidi ba ne ya zanto ba tamu ba ne ma'ana mufarrag ne muna fahimta to abinda zai faru guda ɗaya ne kawai za ka bai wa hukunci daga cikin waɗannan sunaye misali kamar ka ce ja ja'a illa zaidon illa amran illa bakra mun samu illa tana na a nan. a illa don illa bakran illa amra to a wannan hukunci mun samu sunaye guda uku amma al-istithna din mufarrag ne bi ma'ana naqis bai cika waɗannan rukunai da muke bukatuwa a wurinsa ba dan mun ce in ba manta ba al-istithna'ul mufarrag shine wanda yake kalmar da ta tsayu kafin illa tana ratayuwa da abin da ke bayanta misali kamar ce ma ja'a illa ra'aton abin da ke kafin illa shine ja'a ya ta'allaka da abin da ke bayan illa za mu ce mufarrah ya'ani su bai cika waɗannan rukunai da muke bukatuwa ba muna fahimta to idan hukunci ya zama haka abin da zai faru kawai a irin wannan guda ɗaya shine zai tasirantu da wancan aiki amma sauran sunayen za mu yi musu nasba ne alal istisna misali kamar ce ja'a illa zaidon illa bakran illa aliyan ko ko ce ma ja'a illa zaidon illa bakran illa aliyan kun ga idan kuka duba za ku ga suna na farko ya zo da me da damma ko amma sunayen guda biyu sun zo da me don haka to da mufarrag ne Tun da bai cika ba shi wannan amil wannan aiki guda ɗaya zai wa aiki kaɗai muna fahimta ma ja'a illa zaidun illa bakran illa aliyu ma za mu ce nafiya ja'a za mu ce mawazin ko illa za mu ce adatul istithna mulgha ba ta da aiki fa'il sai mu ce zaidun fa'il muna fahimta illa wannan zamu ce adatul istithna nan tana da aiki bakran mansubun ala istithna illa wannan ta biyu mulgha bakran zamu ce badal min abin nan koko abin nan aliyun badal min bak muna fahimta kuwa yani tasirin da aikin nan zai yi kawai akan guda ɗaya ne to amma kuma kana da zaɓi ba sunaye muka jero ba to idan ka so mun ce ma ja a illa zaidun illa bakran illa aliya in ka so kana iya cewa ma ja a illa zaidan illa bakran illa Aliyon. muna fahimta ai in kuma ka so kana cewa ma ja a illa zaidan illa bakrun illa aliyan a dai samar da ya ni duk wanda ka ɗauka cikin uku an tafi hillin wabil <laughs> muna fahimta shi ne ma da ce wa in idan aka nanata ta ita wace ce illa la litaukili ba dan taukili ba kamar yadda muka karanto a can farko fa ma tafrigin in ya kasance a istithna in mufarrar ne bai ma'ana ghair tam <coughs> da'i ta'asira bil amili to ka bar tasiri da fi'ili fi wahidin a cikin guda ɗaya ukun nan an fahimta ka bar tasirin aiki tasirin da aiki zai yi to ka bar shi da suna ɗayan ukun nan kowanne kana iya ɗauka muna fahimta da fi wahidin cikin ɗayan ukun nan mimma bi illastus ne wanda aka yi istisna'in shi da illa shine wancan aiki zai ma tasiri yani ma a illa zaidon illa bakran illa aliyar guda ɗaya ne muke so aikin ya tabbata tasirin aikin ya tabbata a kansa muna fahimta walaisa muhnin bai wadatuwa an nasbi siwahu daga barin yi wa wani wanda ba shi wannan ba nasba yani shi wannan illa bai wadatuwa daga barin wani wanda ba wannan ba nasba bai ma'ana duk wanda kaso cikinsu kana iya ɗauka kai mashi nasba kana iya ɗauka kai mashi rufa an fahimta kuwa walaisa mugnin bai wadatuwa illa kenan an nasbi siwaku daga yi wa wani wanda ba wancan ba nasba ma'ana duk abin da ba wancan din ba to zai kasance da nasba ne yawa to kuma duk abin da yake ba ruf'an ba zai kasance da nasba ne sannan kuma ita wufan kana da zaɓin inda za ka jefa ta muna fahimta malai? taib to yanzu idan ya kasance a listina ɗin ba ba ne bi ma'ana ba naqis bane ya tattara rukunnansa da muke buƙatuwa. to ko dai kasance mujab ma'ana thabit ja al-qawmu illa zaidan ko ku a'a ba zai kasance sabit ba ma ja alƙaumo illa zaidan muna fahimta to duk yadda ya kasance idan ya kasance sabit in nema gairu sabit in nema ko dai ya zanto mustasna ya gabaci mustasna minhu ko kuma ya kasance a'a mustasna ya tabbata a yadda yake misali in ce ja'a illa zaidan illa bakran illa aliyan alqawmu ina mustasna minhu alqawmu ta'akhkhar wala taqaddam ta'akhkhar asalin maganar ja'a alqawmu illa bakran illa zaidan illa aliyan muna fahimta to ko kuma ya zanto kamar da muka yi bayani sana yani ko zan to yayi ta'khiri can karshe ko kuma ya kasance yayi takdimi to in yayi takdimi misali kamar ka ce ja'a illa zaidan illa bakran illa aliyan alqawm kaga mustasna yayi takdimi haka ne to in yayi takdimi irin wannan wajaban nas dukkanin su uku zaka yi mishi nasba sawa'an ya kasance a mujabi ne eh misali ja'a illa zaidan illa bakran illa aliyan alqawm dukkanin uku zaka yi musu nasba na farko annasbu ala al na biyu annasbu ala al na uku shi ma annasbu ala al-badaliyya muna fahimta shine malaka cewa waduna Tafrihin idan istithna din ba mu mufarrad bane bai ma'ana ya tattara mai rukunansa ma taqaddumi ya kuma gabata nasbal jami'i kum bihi yani ihkum nasbal jami' ka hukunta yi wa duk sunayen nan guda uku nasba waltazimi ka lazincin haka ja alqaumu illa zaidan illa aliyan illa bakra alƙaunu a illa zaidan illa bakran illa aliyan alƙaunu Kunga ga anan ba mufarrad bane tamun ne mujabun ne mutaqaddim don haka uhkum nasbal jami' waltazimi a muna magana kan mustasna ai mustasna muke magana eh mustasna ya gabata shi muke magana muna fahimta idan kuma ya kasance la'alla ya takiri shi mustasna ma'ana ya zo a matsayinsa ya zo a inda ya dace ja alƙaumu illa bakran illa zaidan illa aliyan dama abin da ke kafin illa ba shi bane mustasna minu wanda ya tsaye bayan ta ba to kuma ya zo yanzu yadda ya dace kuma haka muke bukatan ya zo amma dama wancan karon ya yi mana tsalle ne muna fahimta to in ya zo yadda muke bukatuwan yadda dama can asalinsa ya kamata ya zo to idan ya kasance gairu mujab bai ma'ana mai kenan salit ya ni manfi akwai nafi a cikinsa kuma ya zo mana yadda muke so to kana da zabi kana da zabi sunan nan na farko sunan nan na farko ko dai ka bashi nasba ko ka bashi rafa dan in ba kuma ta mun ce mustasna in ya kasance fi ya gabace shi to suna a cikin abin nan mustasna na kana zabi ma ja al qawmu illa zaidun ala asasi me badaliya ko kuma ja al qawmu illa kana zabi amma idza kana mujaban ya kasance nafi bai gabace shi ba laisa laka illa wajhun wahid sai ka ce ja alƙaumu illa ala asasi annahu mansubun ala istithna haka ne to yanzu maganar da muke in ya kasance ya cika mana rukunai amma illa guda daya kana masbuqan bin nafi mu ce da shi gairu mai kenan gairu moja. bi ma'ana manfiyun ko kuma eh, abin nan salih yani akwai korewa a cikinsa. sa to sunan nan na farko ba sunaye ku muke amfani da shi ba na farkon nan kana da zabi a cikinsa misali ma ja alqawmu illa zaidun illa zaidan illa bakran illa aliyan suna na farko kana da zabi a cikinsa sa ma ja alqawmu illa zaidun ala asasi ne badaliya illa bakran illa aliya wannan mansubun alal istithna na farko shi kuma wancan alal badaliyya na na wannan muna fahimta in kuma kace ma ja alqawmu illa zaidan mansub ala asas me istisna illa bakran illa aliyan wannan ba muna fahimta idan ya kasance sunayen sun yi ta'khir kamar yadda muka ce ما جاء القوم إلا زيد إلا زيدا إلا بكرا إلا عليا mun fahimce su to sai aka ce ka ɗauki na farkon nan ka bashi hukunci guda biyu amma ka bashi raf'a yani ittiba kamar yadda muka ce yani shine ashar a can baya muna fahimta طيب yani za ka mai hukunci kamar kai ka ce ba ƙara waɗannan sunaye ba kamar yadda za ka ce ma ja illa zaidun kamar yadda zaka faɗi haka to haka in ma aka ƙara wasu sunaye haka zaka faɗe shi ma ja alqawmu illa zaidun illa bakra illa aliya muna fahimta shine ma ke cewa wansub li ta'khirin kai nasba wa shi wancan suna mustasna kenan wanda ya zo a jinkirce waje bi wahidin sai ka zo da ɗaya minha daga cikin susuwa waɗannan suna guda nawa kama lauka na duna za'idi kamar yadda da can za ka yi mushi mu'amala in waɗannan biyun ba su zo ba ba da ba yani idan nafi ya gabata ya zanto sunan nan guda ɗaya ne kuskoki nawa gare ka ma ja alqawmu illa illa طيب za ka mana farkon nan mu'amala kamar tamkar babu waɗancan guda biyu kama lauka na duna kamar yadda waɗancan kamar kai kashe ba su kasance ba <laughs> muna fahimta kalam ya fu illa muru'un illa ali kalam ya fu illa muru'un illa ali to imru'un anan على اساس بدليه بدل من وانه الله تعالى من واو الجماعه يفو سوايكم يوا الا مرؤون بدل من واو الجماعه تو تو زين الا علي نا بدوا هاتوا برهانكم ان كنتم صادقين ya na ce kalam ya fu illa mru'un illa aliyun ko aliyan ko aliyin illa aliyan illa aliyun to eh to ni ni ina san hujjat ne in sahha fika al-aqlu fakrah ya akhi قولا يقال بلا دليل محكم نعم علي mamnu min as ba mamnu min as bane eh na na ai shi an baka zaki na cewa idan ya kasance na juya da ba shi eh na farkon nan na kana zaki ko kai fata ko kai sa na sa ko kana ba na amma na biyu na na kuma shi na na shi wannan zai zama badar wannan kuma zama wato alaka su istisna mawzu al-istisna sai to mun ji naka na na ايه نعم ايه نعم طيب مجينا هكا بلا حليم مزيد <laughs> اكري <laughs> تو يعني ما جاء القوم الا زيت الا بكرا illa <laughs> aliyan don haka mansubun ne alal sista. Eh, wacce kuma ba ya kawo mai da very logic way eh, shi ne ƙa'idar da ya ɗauka na farkon nan kana da zabi amma na biyu baka lallake shi <laughs> haka yake yani lam yafu illa murqun kana iya ce yani lam yafu wannan shine badal ko kuma kana ce illa mra'an kana ya fadi amma shi wannan laisa laka illa nasbu ala al-istithna eh ai ta muke tirawa <laughs> amma abin da yasa bai ce illa aliyan ba min qawadi wal awza muna fahimta ai eh a ah, ai abin da muka ce in nafiyu ya gabata a farko to kana da zabi kana iya biyewa sunan farko a irin yadda wasalin ya zo kamar ka ce ma darabtu ahadan illa zaidan ko kuma illa ka gane ai yani kana iya eh, abin nan bin wasali na farko ka fahimta ai ana asas badal ne na farko misali ja alƙaumu kaga ƙaumu ya za ka yi rabinsa ja alƙaumu bai sai ka ce illa zaidun ko kuma ka ce ma ja alƙaumu illa zaidun kaga zai ma ya zo da don ba ya bi wasalin can na farko ke shine bada ka fahimta ko kuma ka ce ma ja alƙaumu illa zaidan to wannan mansubun ne ala al-istisna abin da ya baka sararin haka wancan nafi da ta gabata is optional so magana da muke kenan so abin nan ma ja al-qawmu illa zaidun illa zaidan is optional kana da zabi zaidun al-ittiba ala asas annahu badal koko zaidan ala asas annahu mansubun ala al-istisna mu fahimta eh eh ne eh ba da wani aiki Allah hukuncin su waɗannan sunaye fil qasdi a cikin manufa hukmul awwali kamar sunan na farkon ne kamar hukuncin sunan da ya gabata ne na farko ma'ana idan suna na farko ya shiga cikin hukunci su ma na biyun za su shiga cikin hukunci in suna na farkon nan ya fita cikin hukunci su ma na biyu da uku za su fita cikin hukunci misali in kace ja alqaumo ja alqaumo muna fahimta illa zaidan illa bakran illa aliyan menene mawkifinsu a nan su ba min haisul irab ba min haisul ma'ana ja alqawmu illa zaidan illa bakran illa aliyan gare mutane sun zo kharijuna kenan kharijuna kenan sun fita don haka da na biyu da na uku zai dauki hukuncin na farko saboda shi na farkon menene ya fita cikin hukunci ja alqawmu illa zaidan shine na farko illa bakran illa aliyan don haka da na biyu da na uku za su ɗauki hukuncin da na farko ya ɗauka min haisu dukhul wal khuruj anan khuruj ne ko dukhul khuruj min al hukm fa in kace ma jaa al qawmu ما جاء القوم إلا زيدا إلا بكرا إلا عليا بخول دعاك ده نبيو da na uku sun shiga cikin hukuncin na farko don jama'a ba su zo ba sai ne guda uku sai zaidu sai bakro shi ne cewa hukumuha hukuncin waɗannan sunaye guda biyu na baya muna fahimta fil qasdi a cikin manufa min haisul khuruj ta yadda yake shigarwa ne cikin hukunci ko ko fitarwa hukmul awwali hukuncin shi wannan na farkon ne in ya shiga cikin hukunci su ma sun shigo in ka kore cikin hukunci su ma sun fita la a za ka faɗi haka ne in rukunai sun tattaru dokoki sun cika ai mufarran ne saboda li'annan awwala muta'alliqun bisani sani la ilaha magana ba cika ba illallahu Allah kamar kace ne ma jaa illa zaidon ده ماشي مفرق ان يتعلق الاول بالثاني نفرق الى تيد نبيو توكاشي لا اله باب كاكولي الا الله كذا وانا يالا تيد وانجا من حيث المعنى اي شيء افراد يعني نقصان دعاك الا اداه الاستثناء ملغاه الله بدل من المحذوف خبر لا اله موجود كائن حاصل إلا الله دعاك خبر لا النافية للجنس محذوف الله شيني بدل من الخبر المحذوف قدر ما تشاء توباتا به سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك